yan uwa masu albarka barka mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake wannan yankin anguwa anguwan madinar zazzau a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana yammaci ne na litinin goma ga watan ramadan allahu akbar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu shekara bature dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma shine majalisin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa na goma a cikin wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki muke da da ya dakatar da mu Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu idan ba manta ba mun fara bayani akan sura ta biyu a cikin alkur'ani suratul baqara bayan da muka gama tattauna bayani akan tafsirin suratul fatiha wanda a yau insha Allah za mu ga daga inda muka tsaya da haka kafin sannan za mu sake sauraron wannan suratul baqara ayoyi biyar ɗinta na farko da izinin Allah kar ya tafaddal mashkura bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله فيك أما سؤال مسمى ما فيه ديان وأن التفسير نامه بحنيسة تكفوكني أبياني إلى النظام a kullum ba za mu gushe ba muna ƙara yin tambihi duk da kuka ji alaran ma ne mana karatun alkur'ani ya fara karatu kadai kun ji ya ce bismillahir rahmanir rahim to ba tuska da warwara muka yi ba saboda yana da kyau abin da mutum yake faɗi a rika ganin yana aiki da shi mun yi bayani a nan cewa duk sanda za a fara karatun alkur'ani to ana fara karatun alkur'ani ne da isti'aza kuma mun ci kiran nau'in isti'aza da ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma muka ce duk sanda mutum sai ainihin wato fara qur'ani wajibi ne ya fara saboda umarnin da ya zo a cikin alqur'ani da Allah yake cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim to wasu sai wani lokacin ai za ji in muka ce a karanto mana ayoyi ba a farawa da isti'aza sai ta ajiya ce bismillahir rahmanir rahim babu mamaki idan mutane suke wannan tunani musamman waɗanda suke mu daga nesa ko suke kallon mu daga nesa dalilin haka kuma shine kafin mu fara tafsir yake alarama yana zuwa da wuri da aka sai fara shayar da mutane karatun alkur'ani mutane suna zaune tun kafin a fara din da haka ana ta musu tilawar alkur'ani to kafin ya fara ya riga ya gabatar da isti'aza to kaga tun da yanzu mun zo za mu ci gaba dama kuma yana cikin karatu ne to sai ya yi kawai ya ci gaba ina fatan jama'a za ku fahimta kuma ku ku gane dalilin da ya sa haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu a kan dai wannan ita ce karatun suratul baqara ayi biyar na farkon wannan sura wanda a jiya muka fara jin bayani dangane da falalar wannan sura muka ji cewa surar na da falala mataki uku falalar farko ita kanta surar a karan kanta mun ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da annabi yake cewa duk gidan da ake karatun suratul baqara babu wannan gida babu shedani sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai jama'a al'umma ta yi kokari ku kuri karatun suratul baqara saboda duk wanda Allah ya karantar da shi ya sanashe shi ya iya karatun suratul baqara ya haddace to lalle wannan ya rike albarka masu yawa inna akhadha baraka lalle iya karatun suratul baqara albarka ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yuti wa tarkuha haqara kin koyar karatun suratul baqara hasara ne a rayuwar musulmi ba sannan wala wala yufiquha al-baqara waɗanda suke malalata ba za su iya karatun suratul baqara ba ba za su iya koyan karatun ba mun ji ne mai fassara ma'anan al-baqara suka ce as-sahara bokaye kenan da aka ba boka ba suratul baqara sannan babu boka ba iya cutar da duk da yake karatun suratul baqara kuma madaukakin sarki ya sa mu dace bayan da muka ji waɗannan sai kuma muka ji bayani dangane da falalan wannan sura har ila yau tare da suratu ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sura surori guda biyu to kowa ya kokari ya koya ta'allamu suratul baqara wa ali imran ku koyi suratul baqara da suratul ali imran saboda fa innahuma zaharawani annabi ce saboda waɗannan surori guda biyu to fitillu ne masu haske guda biyu ga wanda ya iya Ta ka haskaka mishi rayuwar shi ka haskaka mishi zuciyar shi ka haskaka mishi kabarin shi babbancin shi wuri da za a fara zama a tashin alkiyama sannan ranar tashin alkiyama su zama mishi fitila mai hake wanda zai haska musu hanya zuwa gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su kun san a wannan rana da za a kama hanyar tafiya zuwa gidan aljanna wasu sai sun taho a kan siraɗi gaba ɗaya sai hasken su ya ɗauke الله مرة sarki ce يوم يسعى ها؟ يوم ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله ما دوك شنو كيتي أول من ينه ذاك هم مزن في جماعتا تسعى نورهم بين أيديهم حتى ينا gaba gare su yana haska musu suna ganin hanya za su shiga gidan aljanna to daga cikin waɗanda za su ga haske cikakkun haske su ne makaranta da masana suratul bakara da ali in ka ce yace fa innahuma zaharawani kama kuma yadda annabi yake albatala malalaci a iya karatun to munafukai suna da cikin malalata da haka su a ranar ba za su taba ganin haske ba sam haske sun taho kaman ga haske da gangadar duk sai dauki a tsakiyar hanya ya Allah ya ba da labarin ta cikin Qur'ani للذين آمنوا للذين آمنوا الأرض باسم مبين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسن له باب باطل فيه الرحمة وظالم Allah maɗaukakin sarki yake sifanta munafukai yake a wannan ranar hasken su zai sauke ɗin sai su kaya cikin duhu ga kuma tsananin wannan hanya na tara'i wanda yake da bala'i a kanta ga santi ga kaifi ga tirantika kuma ga baki irin a cikin kuma duhu haske ya tabbata ga Allah ko da haske ya mutum zai fito wannan wajen in ba rahman Allah ba amma su kuma sai sun taho sun taho sai hasken su ya tafi sir sakamako daidai aikin da suka yi kenan ma'ana yadda suka rinka yi wa Allah munafurci a cikin imani a nan duniya to haka Allah madaukakin sarki su ma zai musu sakayya da irin wannan halin nasu da haka suna tawowa sai su daina ganin haske amma kuma can da baki ga musu imani insha Allah muna tafiya hasken mu ya fita full life. da ake cewa din nan sai su rinka cewa unzuruna naktabis nuri nurikum haba abokai haba yan uwa ba tare muke zuwa sallah da ku a masallaci ba dan jira mu mana mu dan tana daga hasken ku ka haskaka mana hanya da wannan naku hasken da baya daukewa amma ne jawabin da za a ba ku kila lahum irji'u wara'akum kuka ce ayya ai mu ma hasken ba a nan muka tsinta ba wannan aiki ne da muka yi a baya da haka kuma ku koma baya a can za ku dauko hasken ku fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baya da ake cewa ku koma wannan lokacin da ake ciki ku dawo da duniya zai yi haka ba zai yi ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya doke musu basiran wai saboda wauta sai su ɗauka ana nufin su wai ga bayan da haka sai su waiwaya su kalli baya suna juyawa baya sai su ga babu hanya idan suka ce bari mu juyo mu ce musu ai ba mu ga komai a baya ba sai Allah kuma ya kwata maki tsakanin su da mu'minai da haka ba damar su ci gaba da yi musu magana faduri ba bainahum bisuri lahu babun batinuhu fihi rahma wanda wannan katangan da aka ga tsakanin su ciki can inda mu'mine suke masu tafiya aljanna su mu kenan sha Allah rahama ne a ciki da ni'ima da annashuwa wa zahiruhu min qibalihi azab daga bayan kofar to bala'i ne da azaba kaji wani irin kofar jama'a kaji wani irin katanga cikin ni'ima waje bala'i da haka Allah ya tsare mu daga munafunci jama'a to waɗannan surori suna da cikin abin da za su taimaka maka a wannan rana ka tashi da haƙƙi da ka ya kai ɗan uwa yi ƙoƙari ka fara koyo in ba ka iya ba tun yanzu ko da da aya daidai abin da Allah ya yi maka baiwa a ciki sai ka gode wa Allah ya ga sai ma ba a barka bayan ciki da ka tafi ba wan ba wan sai da ka tafi da cikin kula maka ko ka ga ma dalla da shi kenan Allah ya sa mu dace wannan sura har ila yau daga cikin falalan da suke da shi gwame da ainihin wato suratul baqara wanda a inda muke bayani a jiya nan lokaci kure mana sai mu dauko daga inda cewa haddathana Abdullah ibn Salih an Muawiya ibn Salih an Abi Imran annahu sami'a ummar Darda wannan malami malam Salih dan Abi Imran yace ya ji wata malama daga cikin malaman sahabbai ɗaya daga cikin manyan mata na yi wato zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake ce da ita ummu darda Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda taqulu ta ba da labari cewa inna rajulan mimman mimman karkara alqur'ana an taba samun wani mutum ala ramani mahajjin alqur'ani ne ya karanci alqur'ani gaba daya wannan shine kisan da muke mana ishara a jiya bari ku ji abin da ya faru da shi A أغار على جار له فقتلته أو wa katalahu kawai shedan ya ɗibe shi ya zamar da shi daga kan hanya madaidaici shi ya sa ya je ya auka wa wani makwabci shi sai kuma ya kashe shi jama'a za ka ci tashi da laifin cika kuma kowa ya kan haɗari da laifin cika kai Allah yake wa man qatala mu'minan muta'ammidan ومن يقتل نعم. مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا الله أكبر انا بعلى رمى عائلة أبركشي ya ɗauka sai kai a ke ba sai dawo ya Allah ya kara wa man yaqtul mu'mina muta'ammida duk wanda ya kashe mumini da gangan babu ainihin wato dalili na shari'a da ya halatta mishi wannan kitan yake ya ainihin wato kashe mumini Allah yake fa jazahu jahannam sakamakon irin wannan kawai shi ne wutar jahannama tabbata a kan tunanin wani ne zai zama makomai shi tun da har ya kashe mumini ya kashe wa Allah halitta da Allah bai halatta kisan shi ba Allah yake kawai jahannama ne sannan ba ta ƙare iya nan ba wa ghazza Allahu alayhi sannan fishin Allah ya tabbata akan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda Allah ya fishi akan shi jama'a ya hallaka ko dan uwanka mutum ake yana fushi da kai wani lokacin sai ka ba daɗi to ballantana Allah mahalicin mutane a ce Allah ya tabbatar da fushi shi a kanka saboda laifin ne saboda laifin kisan kai kai jama'a hanya masu ainihin wato karfin halin kashe mutane sun san waɗannan ayoyin kuwa an karanta da su shi kuwa da fa kare a nan jama'a Allah ya ce wala anahu Allah ya cije shi duk wani cewa ya kare a kai wa adda lahu jahannam Allah ya ce kuma wallahi mun tattala mishi wutan jahannama saboda jama'a kowanne daga cikin wannan bai san da ba man yakutul mu'minan muta'ammidan Allah ya ce fa jazaohu jahannama sannan Allah ya ƙara tsarewa a gaba yake wa ajilahu azaban alima Allah ya tattalin mishi azaba mai radadi kamar ka ji tsoron Allah ka dawo ka tuwa ba to bari ka ji wannan makarancin alkur'ani sai shaidan ya ci nasara a kai shi ya fada wa makwabcin shi kuma ya kashe shi da haka waɗannan alƙawarin da Allah ya yi sun tabbata a kai shi wannan shine ma ya fi girman laifi dan ayan nan da muka ji yanzu da Allah yake kafin irin bala'in da yake a kai. wanda ya kashe muni ya haka sai aya ya san aya amma shi da haka kuma yi Zama an fahimta ko so me yasa ne shi bari ku ummu darja Allah ya kara masa yadda take wa innahu uqida bihi sai Allah madaukakin sarki ya bada sa'a akan shi kuma ta kama shi aka ainihin wato dauki hukunci na kisan da yi shi ma aka rama akan shi fakutila ka shi ma sai aka kashe shi to me ya faru fama zala alqur'anu yansilu minhu suratan surata yace bayan da aka kashe shi sai qur'ani ya ga wannan bai dace da shi a matsayin aboki ba da aka ce qur'anin da ya haddace sai ya rinka tulalewa daga kwakwalwar shi daga zuciyar shi sura bayan sura la haula wala quwwata illa billah ma'ana qur'ani bai ga abokan da wannan ba tunda jahannama sakamakon shi to zai shiga wutar nama da karatun qur'ani ne ana kashe shi sai surorin ƙura'ani suka rinka sulali ba suka rabuwa da shi wannan ba abokin zama ba da aka suratul fatiha ya samu yi sulali suratul nisa'i ya sulali suratul ma'ida haka suka rinka sulalewa sura bayan sura to me ya faru saboda darajar suratul bakara da ali imran ce hakiyatul bakara wa ali imran gaba ɗaya surorin Alƙur'ani ɗari da goma sha ɗin da muka yi gaba ɗaya aka tunale sai rage suratul baqara da suratul ali imran saboda girman matsayin waɗannan surori sai suka tsaya su ja ko akwai hanyar da za su bi su taimake shi jama'a kuna fahimta ko me ya faru kace da suratul baqara wa ali imran jam'atan sai rage waɗannan surori gaba ɗayan ثم إن آل إمران إن سلت منه da suka tsaya suka bi jami'a suka babu suka je gaba suka je baya wani hanyar za su bi su neman mishi mafita a wajen Allah suka samu mafita Ya ka ce Ali Murad kawai sai sai kai ban kwana da suratul Baqara cewa kin ga ni ga dai wallahi zan fita saboda wannan babu mafita ta tare da shi sai Ali Murad ta sulale ita ba wa aqamatul Baqara Juma'atan, aw jam'atan sai suratul Baqara kadai ya rage tare da shi ita kuma ta ce bari ta ƙara gani ko Allah ya sa a samu mafita fasila laha yana cikin wannan lalibe da neman mishi mafita kawai sai ta ji ana karanta wani sashen alqur'ani ana cewa ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abidin alƙawarin Allah ya riga ya cika akan wannan bawa Allah kuma ba zai canza hukuncin shi akan shi ba da ake kuma bakara kawai ta hakura wato shi da bakara shi kare ma inda ake cewa no way sannan ita ce so ya za a yi shi ke nan bari nima an samu waje a saka sai ita ma ta samu ta sila ne kan sallat sai suratul baqara ma ta fita qala fa ta ka anna hasaba al azim sai suratul baqara ita ma ta fita da yin wato cikin wannan bawa kaman wani tarin jido mai girma qala abu ubayd babban malami da ya kawo wannan labarin abu ubayd al-qasim ibn sallani sai ta ta'aliki anan yace arahu ya'ani ina ganin abin da ya gaba ɗaya surorin alkur'ani suka tafi ana kaɗai ya rage da ali imran annabu ma kana ta ma'ahu fi qabri ina ganin wannan tsawon tsayuwar nan da suka yi to shine lokacin da suka ɗauka tare da shi a kabarin shi suna ba shi kariya amma da aka zo ranar tashi alkiyama da za a yi zabi to da yadda ba za a yi zalunci a nan ba sai suka fita wato lokacin da aka ci suna neman mafita to zaman shi ne a kabari da dai har akwai sauran wato lokaci da za a zo a yi shi shine surorin suka ci gaba da ba ta kariya a cikin kabari amma da aka zo ranar tashi alkiyama ranar da Allah ba zai yi zalunci ba la zulmal yau ta kai ranar tashi alkiyama kenan in Allah ta yi kitab suka to shi kenan yau kan ba abin da zamu iya tsina maka sai suka rabu da shi da shi sai aikin shi jama'a kuna ganin duk girman laifin amma sai da ya samu alfarman suratul baqara da ali imran saboda girman shi idan ka kai ba Allah da tayu ba za ka yi wannan mugun laifi na cikin rai ba idan Allah ya tilake ka kana da surata Ali Imran da Bakara ko kana yawan karanta su kaga sai ka tsara in Allah da za ka so ki ke na ranar tashi alkiyama Allah ka sanya mu da cikin da za shiga ceto a ranar da babu ceto sai ka Allah da aka sai wannan malami yake cewa kana ta ma abuki kawai waɗannan surori sun tsaya ne a kabarin shi fa'ani anhu suka ci da ba shi kariya wato an samu suka rinka tausaya mishi suna ganin Allah sarki yanzu dai kai kan bala'i ya ganka amma dai bari mu ƙara baka taimako irin kamar da za a ce mutum ya yi laifi an je an yi masa hukunci sai a ɗauka shi a gida ya yi sai ma'aikatan nan sa ɗan rinka taimaka mishi ko kafin ranar da za a je a tsaida mai da hukuncin kisan da aka yanke mishi to kaga duk wannan taimakon da ake mai ana yi ne a tsakanin kwanaki da ba a kai ba ranar da ba a kai hukuncin a kan shi ba amma an ranar hukuncin ya zo za su cina namun shi wani taimako za su taimakon da za su cina namun shi ka annahu ka annahu sahaba ha fa kana kamin akhiri ma bace ma'ahu min al-qur'an haka waɗannan surori suka zama su ne kaɗai abin da suka rage mishi na karatun al-qur'ani wa qala aidan har ila yau malam alkasimu abu ubaidi ibn sallami ya ci gaba da cewa malam nikar al-ghassani ya ba shi labari da karibu dan abdulaziz at-tannuhi shi kuma ya ce anna yazid ibn al-aqwad al-jarashi wani malami ne suna yazid kan al-aqwad al-jarashi kana yuhaddithu annahu man qara'a al-baqara wa alim ana ba da labari cewa wannan malami yana cewa duk wanda ya karance suratul baqara da ali imran fi yawmi ma'ana ya karanta ta a wani yini misali a ce yau ka karanta suratul baqara ko kuma ka karanta ali imran to wannan malami yake cewa bari amina nifaq a wannan yinin Allah zai raba ka da munafunci ba munafunci a wannan ranar saboda darajar ka karanta bakara da ali imran hatta yumsi har ya kunji ranar da haka ba zai wani abu na munafiki ba kaga inda zai mutu a ranar ya mutu ba munafiki ba kenan wa man qara'ahu ma fi lailatin haka duk wanda ya karanta waɗannan surori da dare bari aminan nifafi hatta yusbiha shi ma Allah zai farantar da shi daga munafiki har da ya waye an samu dace har ila yau malamin ya kai ba da labari daga an ainihin wato malam Sa'idu ɗan Jubair wani malami daga cikin malaman tabi'ai shi kuma yake kada Umar gunar al ta ji umar ɗan kasuwa yake cewa man kara albasara wa ali imran fi lailati duk wanda ya karanta suratul baqara ya hada da ali imran a dare kana ko kutiba min al-qanifi zai kasance cikin bayan Allah da Allah ya sifanta su da al-qanifi ma'ana masu tsayuwan dare masu raya dare ina fata an to wannan hadisin tare da cewa akwai inkisa'i a cikin isnadi akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta inganta wanda suke ma'anar wannan bayanin hadisin imamu muslim ya fitar da shi ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta waɗannan surori a sallar shi kuma akwai hadisi ya tabbata ne ce duk wanda ya sallar dare ya karanta aya ɗari to za a cire da shi cikin gafalallu da haka ba zai zama daga cikin waɗanda za a rika cewa sakarkaru ko gafilai ba ba zai ƙara kasancewa daga cikin kasalallu ba sannan duk wanda ya karanta ayoyi ɗari biyu a sallan shi na dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai tabbata da cikin bayin Allah waɗanda suke masu imani masu kaifin basira Da haka da suratul baqara ita ce ayoyin ta sun wuce ɗari biyu to idan ka samu kai sallan dare da suratul baqara ba ana fara za ka samu wannan falala insha Allah Allah ya sa mu dace to balanta ta ce ta hada da Ali Imran manzo Allah shi ko an ruwaito ba ku kai ba ba ku ji ba yana yin sallar dare ya karance suratul baqara ya karance Ali Imran kuma ba wai a sallar daren gaba ɗaya ba yana yi yana rarraba ku a'a a a kaya annabi zai juye karatun su gaba daya wani aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai shi yasa mu kan fashi koyi jama'a Allah ya shirye koyi koyin ma sai daga ciki da fata an gani Allah bada su sarki ya karba mana to sai bayani na yi farko matakin falalan suratul bakara na ƙarshe na uku kenan cewa idan aka haɗa suratul da sauran surorin na guda bakwai masu tsayi to kuma suna da wani falala na musamman da sauran surorin Alƙur'ani ba su da shi dalili da ya zo akan wannan shi abu ubangi har ila yau a littafin shi fadailul qur'an ya kara bada labari daga wasila dan alƙaƙa yace ani nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi kira da amincin Allah ka saka gare shi yace u uqitu as-sab'a tiwal Allah ya bani baiwan wasu surori a cikin alkur'ani guda bakwai wanda ta duk sauran surorin alkur'ani kai makanar taurat matsayin waɗannan surorin su kaɗai to da a taura da Allah ya ba annabi Musa kai wasu surori kawai guda bakwai sun kai matsayin sura littafi guda da Allah ya ba wa annabi ba ka gane matsayin wannan al'umma kan matsayin sauran al'umma da suka zo kafin shi wato littafin su ma wani bangare ne na suran da yake a cikin a kaga shi surorin suna da daraja suna da falala Allah ya sa mu dace sannan yake wa utikul makin ko almi'ai almi'in sannan an ba da surori masu ayoyi ɗari ɗari makanan inji su kuma matsayinsu sai ne yake da injila da aka saukarwa da annabi isa alaihi salam wa utikul matani sannan an ba da surorin da ba su kai ayoyi ɗari ɗari kan ba shi ne ake cewa almasani makanan zabur matsayinsu matsayin littafin zabura ta bai wa annabi dawo har kenan ya shanye duk littattafan da aka bada annabawa kafin su kuma ya zo da tsari akan wannan me ya tsarin annabi yake wa ku bil fawaqi aw bil mufassal kuma an fifita alqur'ani gare ni an ba shi a matsayin mafificin littafi akan sauran littattafai ta hanyar akwai al a ciki su ko waɗancan ba ko ɗaya da yake da al darajar alkur'ani kenan Allah mana ku san shi samu shi, sannan a cikin wani labari da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuto daga gare shi annabi yana cewa man akadha sab'a fa huwa habrun duk wanda Allah ya sanishe shi waɗannan surori guda bakwai masu tsayi a cikin alkur'ani ya san su ya san ma'anansu ya haddace su ya iya tafsirinsu, wannan kam ya kamata malami ne a cikin wannan al'umma kaga ashe malaka ba kai kuma aiki gari da haka kai da kake sha'awar zama wa malami yi kokari ka je ka koyi waɗannan surori gaba ɗaya kuma ka da su kuma ka san fassarar su da zama kana aiki da su ka tabbata malami a malami ko a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka bukata wani zo maka wai da maganin karatu har kuma shan maganin ina da kankani Allah ya sa mu dace a wani riwayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da من أخذ السبع الأول من القرآن دو وندي حدث سورة بقرة من to القرآن huwa habrun lallai malami kuma malamin ma babba ba karami ba kawai sai da mai nasin sarauta malamin malami ko Allah ya sa mu dace ko sarkin malamai to waɗanne ne waɗannan surori guda bakwai an samu wani malami malam sayyidu dan jubair yake cewa fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul hijr da yake cewa wala qad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al sai ce waɗannan sabu al-kiwal waɗannan guda bakwai inda ake ishara su ne tsawo a cikin al-qur'ani to barka ji lissafin su yake na farkon su ya bayyana abinda muke son da ba mu duke sannan yake wa ali imran sai suratu ali imran wan nisa da suratu nisa'i wal ma'ida da suratul ma'ida wal an'ami da suratul an'am wal a'rafi da suratul a'raf wa yunus da suratul yunus su ne guda bakwai suna fata an gane to kan surorin da ake kan ake ka iya aiki nan ka haddace su ka san ma'anonin su ka san fassarar su wa qala mujahid malam mujahid yana cewa hiya sabu'u at waɗannan sulmatani su ne waɗannan surori masu tsayi a cikin ƙur'ani kamar da malam makbul shi ma ya faɗa haka da malam abdullah kai da abu muhammad al da shaddad dan ubaydillah da yahya ibn al hari dukkan su sun tabbatar da cewa waɗannan surori su ne surori masu tsayin nan sannan suratu yunus yana daga cikin su don wasu suna haɗa lissafin da amfani ko kuma tauba amma da sun taɓa da suwa yunus ita ce na bakwai ɗin waɗannan suwar ba Allah ya sa mu dace to bayan da muka gama jin wannan bayani sai kuma mu tafi zuwa ga bayani na gaba wannan sura a ina aka saukar da ita babu shakka malamai sun haɗu da bayan su tab akan cewa suratul bakara jami'iha madhiya tabtinta sura ce madhiya wato ba a fara yi ma manzon Allah wahayin wannan suran ba bayan da ya hijira ya dawo Madina ina ka gane sannan suka ce wani min awaili ma zala biha kai da annabi ya dawo Madina ma ita ce suran da aka fara saukarwa da kimiki domin ita ce za mu zo mu ji duk wasu shari'o'i da ibadoji na musulunci to an yi magana da shi a gari akwai maganar sallah hafizu ala salawati والصلاة الوسطى هذا دي أي مجانا أقلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي مجانا أيك الحج الحج أشهر معلومات أنا أي مجانا الزكاة ده صدقة ده واجب منين آية الزكاة صدقة تجي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم كتير رجع ذكر أركان الإسلام الخمسة أي مجانا في سورة البقرة ku dama a garin madina bayan hijira aka fara saukar da hukunce hukunce na ibadoji da haka suratul bakara aka fara saukarwa to sai dai kuma akwai wata aya a cikin sura ita ce kuma ƙarshen saukan alƙur'ani gaba ɗaya da haka suran bai cika ba sai da aka je kan ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauka da ayar ƙarshe wanda da ita aka cike alƙur'ani wata aya ce yattaku yawmin turja'una fihi ila Allah za mu zo mu yi bayanin wannan aya insha Allah haka wannan da ina abin da ke tabbatarwa lallai suratul baqara an saukar da ita ne bayan hijira sannan ita ce sura da aka fara saukar da ayoyinta da dukkan yawon manzon Allah tare da cewa akwai ayan da aka jinkirta sai da aka zo ƙarshen rayuwar manzon Allah ita kuma aka saukar kun ji wannan bayani kenan to bayan wannan sai kuma malaman suka ce cewa an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul bakara bayan hijira da haka sura ce madaniya ba a nufin cewa duka ayoyin da ke cikin surar tun daga farko da muka ji yanzu alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين har zuwa ƙarshe la yukallifu Allahu nafsan illa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا har ƙarshe ko to ba wai ana nufin annabi na zaune cikin garin Madina aka sauka ba wasu ayoyin annabi ma ba shi a garin madina yana kan hanyar tafiya ko yana wajen yaƙi ko yana wajen ainihin wato a isar da saƙon Allah ko yana cikin aikin hajjima ina fata an gane ga da yawan yaƙe-yaƙi da annabi ya yi ba a cikin garin madina ya yi shi ina fata an gani to an rasa saukar mai da wasu ayoyi kamar waɗancan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya saukar game da cewa a menene وقاتلوهم حتى واقتلوهم حيث تقيتهم واخرجوهم من حيث اخرج والفتنه والفتنه اشد من القتل هذا wannan ayoyin an saukar da su a halin yaki kuma ana yi da ainihin wato kurai sha'awa ina fata an gane duk wannan kan ne za mu zo mu ji ƙarin bayani akan su insha Allah to sai wani magana da aka samu daga wani malami mai suna a ibnu marhariya ya ba da wani labari wai annabi ya ce kada a rinka cewa suratul bakara ko suratul ali imran domin menene ma'anan al-bakara a larabci tanya idan ka ce suratul bakara an samu mudafin wa mudafin ilayhi ne ma'anar shi kenan surar saniya to surar ta fa'ida ce ya halatta a rinka cewa surar al-baqara wannan malami sai ya ce wai annabi ya ce kada a rinka cewa surar al-baqara to ya za a kira surar nan wai sai a ce suratul lati zikira fiha al-baqara sai da ka ce suran da aka ambaci saniya a cikin ta amma kan ka ce surar saniya da <laughs> sa an gane wannan ko babu shakka cikin malaman da suka wannan magana amma maganan da yin jirka ba ina fata an gane ya tabbata kamar da sahabbai abdullahi dan mas'ud da sauran sahabbai suka yi ba da labari annabi ya kira ta da suratul baqara kuma ba hana kiranta da su ba cewa da aka yi surar saniya ba wai ana jingina surar ga saniya ba a sunan da aka sanya wa surar ce kuma za mu zo mu ji dalilin da ya sa ake kiran surar da suratul baqara saboda a cikin surar an ba da labarin wata kaniya da ta wahalar da wasu ƙarfi, wata al'umma su ne banu isra'ila ko iz qalat lahum nabiyuhum inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara yayin da annabin su yake cewa Allah ya umarce ku su ci kaniya to saboda dalilin labarin kaniyan nan sai aka yi wa suran suna da suratul baqara ina fata fahimta da aka dukkan sunayen surori a kowace sura tana da suna da ake kiran da ita kuma akwai munasaba da yasa ake kiran da wannan surar da haka ba laifi bane jama'a ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam to kafin mu ji wannan bayanin akwai wani bayani mai muhimmanci da yake sha'awar mu sake ji daga ainihin wato tafsirin الإمام أبو Abu الله القرطبي محمد Muhammad dan Ahmad al-Ansari al-Qurtubi Allah ya da rahma zai fara tafsirin wannan sura mai albarka ya yi wasu jawabai a yi da matuƙar mahimmanci da ina kan mahaɗa da waɗannan bayanai kafin mu fara yin tafsirin sura sha Allah malam ya ce wannan sura kamar yadda muka ji sura ce da aka saukar da ita wato bayan hijira da aka sura ce madaniya ina ba gane tare da cewa an saukar da wasu ayoyin a wasu wurare da ba cikin garin Madina ba sannan malamai suka ce ita ce sura da aka fara yin bayanin ayoyinta a garin Madina inda ayar ƙarshenta da muka yi magana fadan Allah madaukakin sarki wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah da kuma wasu ayoyi da suka yi bayani game da hukunce riba yin bayani game da riba yana daga cikin dokoki da suka zo ƙarshen ƙarshe rayuwar manzon Allah kuma su ma suna cikin sura waɗanne ayoyi kenan ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba to wannan ayoyi da Allah ya magana kan riba su ma karshe karshen rayuwar manzon Allah aka saukar da su ina fata an gani. sannan ta ce babu shakka wannan sura sura ce girma mun ji bayani game da falalolin sura ko to sai wani magana da yake cewa qara ibn arabi babban malami al-imam ibn arabi abubakar ainihin wato al-maliki me wancan littafin a samun ƙa'an da muka yi a lokacin da muka bayanin kasan tafsiri ko ya ce wannan sura ha alfu amrin wa alfu nahayi ya bibiyi suyar a surorin ma'ana ayoyin da cikin suratul baqara ya lissafa wuraren da Allah ya ba da dokoki cewa ya kuma masu imani ku yi kaza ya ku mutane ku yi kaza yake sai da ya tara kalli guda dubu da Allah yi wa bayinsa sannan ya jibi surar an har ila yau a cikin ayoyin sura sai abubuwa da Allah ya hana ya yi wallazina amanu la'a a istanibu menene kayan can da yake hani gaba da shan giya wa ya kalu na ta'anil khamri wal maisir an fihi ma ismun kabiru Ko ya jibi irin waɗannan ayoyi yake akwai abubuwa guda dubu da Allah ya hanya a ciki sannan akwai bayani game da labarin rusa labarin annabi Musa labarin bani Isra'ila labarin mutane kaza akwai labarai a cikin wannan suran guda dubu duka za mu zo mu karanta su da izinin Allah a cikin wannan sura sannan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa sura adadi na wasu mutane ya aike su su je su kai muke sako na addini to a cikin su malamai ne duka amma sai annabi ya duba wa zai nada a matsayin shugaba gare su sai aka samu ɗaya daga cikin su shine kada ya haddace suratul baqara fata gani kuma wani abin sha'awa shi ne karamin cikin amma tun da ya haddace suratul baqara sai annabi ce kai ne shugaban kaga karamin su babban su kenan ina fata an fahimta saboda ne saboda albarkan ya haddace suratul baqara haka suratul baqara yana da falala kwarai da gaske Allah ya sa mu dace bayan waɗannan bayanai sai malamai suka ce duk wanda ya karanta wasu ayoyi na musamman a cikin wannan sura to zai samu wasu tsari na musamman daga Allah al-imamu sha'abi shi aka bada wannan labarin daga gare yake qala abdullahi yana isharar abdullahi dan mas'ud man qara ashara ayatin min suratul baqara ayoyi guda goma duk wanda yake kiyaye karanta su fi lailati ya karanta wannan ayoyi da dare lam yadkhul zalika albayt shaytanun tilka al-layla hatta yusbiha wadannan ayoyin suna kore shedanu daga wannan gida babu shedanin da zai shiga wani gidan har sai gari ya waye to waɗanne ayoyi kenan sai ce arba'an min ha. ayoyi hudu da farkon sura waɗanne kenan waɗanda muka ji yanzu aka buɗe mana karatu da su al-islami zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin har zuwa inda ake cewa masu sauka ta karanta ko wa ulaika humul muflihun ya ta Allah wa akbar sun san Qur'ani ina ba ku dauki yanzu ko ku fara malamai islamiyya ku ji tsoron Allah ku daina tuwatuwa wallahi wai sai a ce wai yaro ya sauke Qur'ani a halin da iya komai in aka zo ra'ayin bikin saukan sai a lakana musu waɗannan ayoyi biyar a ce da kun karanta sai a karɓa lati fifa ya ce kun gani ko Allahu akbar a kawo kuɗin sauka kawai ku ce kuna buƙatar kuɗi a kawo rubutu amma yara ba su sauke komai ba da sun sauka to Qur'ani ba a yi tuwatuwa da shi jama'a shi waɗanda suka nuna ƙwararru wurin samun kuɗi a cikin wannan surar ne za mu zo mu je inda Allah ya kiyaye musu albarka ya yashtaru bi ayati llahi thamanan qalila za mu zo mu je a cikin wannan surar wallahi shi yasa akwai hukuncin hukunce da yawa kamar da muka ji wancan malami yake cewa ya lissafa abubuwan da Allah ya umarni da su guda dubu abubuwan da Allah ya hani daga barin su guda dubu sannan abubuwa na labarai da Allah ya kawo a cikin su ma guda dubu farkon turan nan yana dauke da hukuce hukuce a cikin ba za ka yi mafarki ba da aka ci duk ya haddace turan nan to ya zama babban malami da ko wani labari ma da ake badawa da malamai sun tabbatar da ingancin labarin nan to abun duje ne Umar dan Khattab Allah ya kara mu yadda aka ce shi shekara goma sha biyu yana koyon wannan sura. kuma an gane wannan da ke ko? yana daga cikin abin da so dauko mana a nan to Allahu musta'an to bari mu yi makarasa wancan magana kun je ji ayoyi hudu farko ko to sai waɗannan sauran guda shida sai ce wa ayatul kursi sai kuma ayatul kursi maganin ta kenan ko da shaidanu kwarai da gaske ayatul kursi ya tabbata a cikin suratul bakara wannan ayar take za mu zo mu ji shi da falla ita ma mai zaman kanta kai hasali ma duk cikin ayoyin alqur'ani ita ce babba da cikin ayoyi kaga wannan yana ƙara bayyana falalan sura domin aya mafi girma yana cikin sura ne tana cikin sura kuma an gane wannan da ko to in ka haɗa ayatul kursi da waɗancan guda hudu guda nawa kenan guda biyar sai ce wa ayatai ne ba da ha da ayoyi biyu da suke biye da surat da ayatul kursi wadannan ayoyi kenan ayoyin da suke biye da ayatul kursi na'am ya yi kira su ji suna ba kan gane waɗannan ayoyin guda biyu to ka haɗa da guda biyar ɗin guda nawa kenan guda bakwai ai biyu aka ce ko ka haɗa da waɗannan guda biyar to waɗanne ne sauran guda uku sai ce wa salatan hawatimiha ayoyi uku da suka kashe sura in mutum ya kula da karanta waɗannan ayoyi to yana maganin in sha Allah to ayoyi uku da suka kashe bakara ko sun fara daga ina billahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya sa mu dace to sai wannan malam sha'abi yake cewa kun ga waɗannan ayoyin duk wanda yake karanta su lam hu, wala yau yawma idin shaytanu ya samar da kariya ga kanshi da iyalan shi gaba daya a wannan yinin babu shaytanin da zai cutar da shi babu shaytanin da zai iya cutar da iyalan shi da shi kaga muna da abubuwa da zamu rinka karantawa neman kariya amma da dama mu muke watsar da wannan damar musamman cikin waɗannan zamani da muka samu kanmu na rashin tsaro mutum zai fita zai yi tafiya amma babu amincin dawowar shi mutum zai bar gidan shi babu amincin barayi a gida zai kwanta a gida babu amincin masu kasan mutane za su zo su dauke shi to in kana karanta wannan surar in Allah da kana cikin aminci kana cikin tsari da shi da iyalanka da abu wanda zai iya shi kai da ku haka yan uwa cikin jari Allah ya sa mu dace sannan yace wala yakra'a wala yakra'a wala yukra'a ala majnuni illa afaqa kun aka samu wanda yake fama da ciwon hauka aka rinka karanta mishi suratul baqara in an da zai wani jama'a gane wannan shi ko Allah ma da wata madaukakin sarki ya mu dace to wannan sura jama'a babban malamin musulunci alƙalin musulunci abubakar mahmudu Buhari, Allah ma da wata madaukakin sarki ya kiyaye shi da rahma kun san dama mun ce za mu rinka tabo littattafan tafsirin nan duk wanda muka samu fa'ida mai kyau wanda za mu mana bayani da shi da za mu fa'idanta da ya zo yake wannan sura yana daga cikin surorin da suke bayanin musulunci ga bayan Allah saboda akwai bayanin tauhidi a ciki akwai bayanin aqida akwai bayanin ibadoji akwai bayanin zamantakewa yadda za ka zauna da mutane ba tare da an samu matsala da kai ba da haka sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo garin Madina Annabi ya haɗu da al'umma nau'i uku ko hudu a garin Madina akwai masu imani sallah Annabi da sahabbai kenan sannan Annabi ya yi fama da wasu kabilu yi yin wato Yahudi da Nasara Ka ce da biyu ko sannan Annabi ya haɗu da mushrikai har ila yau don ku na ko to sai wasu sababbi da suka kunno kai ne zuwa Mun munafikai barakallahu fikum a madina aka fara tsayyaka kasu. shi yasa sura cikin kai magana akan waɗannan nau'in mutane guda hudu shi yasa farkon sura kaji Allah ya fara bayani cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina da ka fara bayanin masu imani masu takawa alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata za mu zo mu ji bayani kan mutum zaki sannan da aka gama bayanin su sai aka yi bayanin suwa munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah yake wa ma hum bimu'minina an samu wasu kuma su ma suna cewa sun yi imani amma Allah yake matsaka kai suke yukhadi'una Allah wal ladina amanu su ma za mu zo mu ji labarin sannan har ila yau akwai halin kitab yahudu da nasara Allah ya cika wannan surar da bayanan su ma za mu zo mu ji Allah madaukakin sarki na cewa wa yahudu ليست النصارى عليه وقالت sannan أقول لابارن سبركيك أتكن dangi فنكم مشركي سيني دنجي لوزي ثم أقول a cikin sura. to duka Allah sai da ya ba da labari kuma ya bada sifan kowanne da da haka kowa zai ji bayani game da sifofi wato waɗannan nau'ukan mutane kowa sai ya gwada ya ga wani na shi mun yi muka fatan da cikin albarka kuma za mu kasance insha Allah jama'a na wannan ke ko da yadda surar ya zo da bayani kenan da kuma irin abubuwan da aka fara da shi da aka ba a yi nisa ba a cikin surar sai da aka yi bayanin waɗannan al'umman bai ke shi kam to daga nan shi Allah ya ce alif yami zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina jama'a musulmi saboda yadda lokacin mu ya riga ya tsare mu yi hakuri sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu ga kai tsaye a cikin waɗannan ayoyi mu fara jin labarin al'umman da Allah zai fara ba mu bayanin su in Allah ya yarda man Allah ya kashe gobe Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu mune wa kowa fata alkhairi muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah Na'am. Na'am.